Bisa waɗanne ayoyi ne na dokar yanar gizo aka kawo canje-canje. Canje-canjen sabon dokar musamman ma aya ta 29 bisa laifin bata suna da aya ta 30 da ke shafar zage-zage ta yanar gizo. Aya ta 33 da ke shafar kalamin wariya, kabilanci, kyamar baƙi kuma ƙarin hukunci a aya ta 33 da aka shirya cikin tsarin hukunci dokar yanar gizo. wane tunani ne ko kuma burin wannan canji kan buwaye don kuka diba a da akwai wani kudiri na shekara ta dubu biyu da goma da ke shafar laifi ta hanyar kafofin labaru game da kudiri na laifi na kafofin labaru idan kuka aikata laifuka laifin bata suna ko zagi juji yana iya tuguma ku amma ba ya iya rike ku cikin gidan kaso abu guda da ke yiwuwa ana iya yanke muku hukunci na biyan tara mai yawa tare da amincewa da doka ta yanzu ta yanar gizo a shekara ta dubu biyu da goma goma sha tara. Akwai bata suna iri biyu, akwai da ake iya yi bisa kafofin gargajiya, bisa gare su ba a iya zuwa kaso. Da kuma na doka ta shekara dubu biyu da goma sha tara da ke cewa kuna iya zuwa kaso har zuwa shekara uku da kuma biyan tara. kenan bisa laifi guda bisa tanadar-tanadin da ta kunsa kuna iya zuwa kaso ko kuma ba za ku je kaso ba idan misali tanadin studio kalangu ko muryar sahel idan tanadin ne haka ko da kun zagi wani ba za ku je kaso ba amma idan kuka ɗauki zagin guda kuka je kamar saman wazaf ana cewa bisa laifi guda ne za ku je kaso kenan kun ga akwai saɓani da masu shirya doka ya kamata su daidaita kuma bisa wannan tsari ne a shekara ta 2022 aka kawo wasu gyare-gyare modification intervenue. Waɗannan muhimman abubuwa ne aka canza. La première modification. Gyaran farko ya shafi laifin ɓata suna. Yanzu idan kuka aikata laifin ɓata suna ba za ku je kaso ko kaɗan. Alhali a cikin tsohuwar doka kuna iya zuwa kaso to na tsawon wata uku zuwa shekara uku da kuma biyan tara na miliyon guda zuwa miliyon biyar. Yanzu idan aka tuhume ku da ɓata suna ba za ku je kaso ba amma za ku biyan tara ta miliyon biyu zuwa miliyon goma. Kenan an ruɓanya ta fiye kuma hukunci hukuncin zaman kaso an soke shi game da zagin kuma duk abu guda ne